ir-rahim Ruwa da ƙanƙara kashi na goma sha biyar. Yaya garza na kaf duniya idan aka cire malam da mama babu wani wanda nake so sama da kai don baka san yadda nake jin ƙaunarka a zuciyata bane yayana. Ko mama da ta ce da ni idan na yi sallah na danga roƙon Allah ya bani miji na gari to a duk na tashi roƙon da siffarka nake roƙo. Akan Allah ya bani miji na gari irin ka Fuskar ka, tsawonka haskenka yadda kake ɗan gayen nan to ka gani idan ba na son ka taya zan yi wannan addu'ar ba shiri wani farin ciki ya mamaye zuciyar gazali a cikin zumuɗiyar hannunta duka biyu ya saka a cikin nashi wasu hawaye suka kwaranyo a kan fuskan shi bakin shi yana rawa ya ce da ita ina son ki man wani alkawari kanwata. izzatu maganin hawaye a kan fuskan shi hawayen take yi a cikin ƙarfin hali ta ce na maka alƙawarin matuƙar ba saɓa mahalicin ba ne to zan amince da duk abin da ka zo da shi da yayana garzali zai buɗe baki ya magana iya kulu ta ɗaga labulen ɗakin ganin garzali riƙe da hannun izzati ne yasa ta rafka salati ba shiri suka saki hannun juna iya kulu ta ɗaga hannu ta kwaɗa wa izzatu wani bahagon mari tana kururuwa a zo a gani izzatu za ta yi wa garzali fyaɗe aiko duk mutanen da ke gidan masu zuwa ganin jikin mama hassatu suka yi ɗakin garzalin duk wanda ya leƙa ya ga izzatu zaunen ta hada hijabin ta sanye garzalin ma haka su tura shi sai a yi saboda kowa ya kasa ganin illa abun iya kudu take so ta sanarwa mutane a hankali mama Hassatu ta tako ta shigo ɗakin tare da yi masu kallon tsab jiki ba ƙarfi ta hannun izzatu ta she tashi mu je ɗaki kai kuma ka shirya ka koma makaranta yanzu karai na ji sauki ko to a je a ci gaba da karatu Allah ubangiji ya yi taimako mama Hassatu ta fito ɗakin hannun ta rike da Izzatu bayan ta ɗauko ledodin da suka fito kai tsaye suka shige ɗakin su ya kulu ko tana nan a tsaye ƙofar ɗakin zali cike da mamakin ganin yana haɗa shirgin shi yana lodawa a jaka yana ƙara haɗa komai nasa ya fito iya kulu mamaki bai daina kama ta ba har sai da ta ga gazali yana rufe ɗakin shi da mukulli baki a sake ta ce au wato dai ashe da gaske ba don ni ka zo gidan nan ba illai kuwa lallai abu ya girmama an shanya uba an shanya ɗa gazali bai kula ta ba fuskan shi a haɗe da ita ni na wuce allah dai ya yi ta. yana ƙara magana ya nufi ɗakin mama ya yi mata sallama a tsatsaye ya jaja kanshi ya fice gidan izatu ta fito ɗakin su da gudu ta nufi bayan ɗakunan su zali ta duka ta tona wani abu a leda ta fita a guje. Har yayi nisa ta kwala masa kira ba shiri ya waigo ta isa tana haki ta mika masa leda. A cikin mamaki ya ce da ita meye a ciki ne? Ba tare da ta yi magana ba ta kwance leda sai ga kuɗi dami guda ta cire su ta mika masa. ya sa hannu ya karɓa mamaki a fuskan shi ya lissafa kuɗin sannan ya ce da ita na ga kuɗi na menene zato ta ɓata fuska sannan ta ce malam ne ya ce a baka shine mama ta ce in kawo maka a nan take wani murmushi ya maye gubin ɓacin ran da ke kwance a fuskan shi fuska a washe ya ce malam ko ya manta ya bani kuɗin kafin ya tafi yanzu ta yi sauran faɗin eh yana sana'a. ya ce ne ka ƙara ko da za a buƙaci wani abu a can makarantar. Ghazali ya murmushi ya ce, To ki ce da shi na gode sosai, shi ma ciro dubu ɗaya a cikin kuɗin ya miƙa mata ya ce, Ke ma ga shi ki je ki ƙara a kuɗin birek. Izzatu ta yi murmushi ta ce, Na gode yayana, ka je kawai Allah ya kiyaye. Da sauri ta fara tafiya da baya da baya, tana yi masa bye-bye. Jikin shi a mace ya gyara goyon jakan da ya yi sannan ya haske ta da wani shahararren murmushi ya ce, Sai na dawo ki kula da kanki. wasu hawaye suka zubo mata da sauri ta juya ta fara tafiya har ta kusa kulle wata kwana sannan ta waigo yana nan inda ta bar shi ba shiri wata kunya ta zarce ta da sauri ta rufe fuskanta da tafuka hannayenta ta sha kwanar ta laɓe gazali ya rera yana dariya ya juya ya fara tafiya ta ta leƙo kanta aka yi dace shi ma ya waigo ba shiri dukkan su suka kyalkyale da dariya Jiki ba kuzari izatu ta shiga gidan ganin takalma da yawa a kofar ɗakin su ne hakan ya tabbatar mata ɗakin a cike yake da 'yan dubiya. ya ɗakin Gazali saboda malam ya sa an raba ɗakin gida biyu. Gazali rabi ganin rayuwa da Bayan fitar izatu iya kulu ta bi ta da kallo baki a sake sannan ta fara bambamin faɗan an shanye mata miji don bala'i ɗan da ta haifa ma da cikinta an shanye shi ta fara kuka tana sambatun ina za ta saka kanta ta ji sanyi ba wanda ya ce da ita kan da ta gaba ta samu yadda take so ba ne ta fara cewa tsakanina da ke hasatu sai tsinyuwa kwando-kwando ita ce kawai za ta raba ni da ke daga ke har malam wallahi kun cuce ni kun ci amanan marainiyar allah ita ko wannan munafukan da take so ta lalata man yaro wallahi sai na yi shari'a da ke muddin kika da kika yi masa lalata Baƙar jarababbiya ai bakiya a kas ba don an yi gadon halin tsiya a wurin tsofaffin 'yan bariki a kai dace tana cikin bambamin faɗan ne malam ya shigo tana ganin shi ta yi tsit jiki yana rawa ta jabuta ta shige bayi malam ya girgiza kan shi ya shige ɗakin shi don ya ji duk abin da take faɗa amma ganin mutane a gidan sai bai kula ta ba har sai da dare ya yi kowa ya bacci sannan ya je iske ta tana ta sharar bacci ya saka hannu ya watsa mata wani gahotaccen mari a zabura ta farka tare da koma ihu tana son batun kira ku ke ganin mu ba mu ke ganin ku ba inna humi sulaimanu malam ya ɗauko ruwan da ya gani a jiya gefen gadonta a kofi ya ɗauko su ya watsa mata a fuska da sauri ta sauke ajiyan zuciya tare da shafe fuskanta ganin malam a tsaye gabanta fuska a haɗe nan take idan ta suka rena fata ta fara bashi haƙuri Bai ce da ita kan zaba ya miƙa mata wata farar takarda ya ce karɓi ki tashi ki bar man gidana ki a likkafa ki san inda dare ya miki ya kulu ta fara muzurai tare da ƙara ja da baya tana ba shi haƙuri idan ta akan takardar tana girgiza kai jikinta sai rawa yake yi malam yana ganin ta tsorata da gaske ya ce karɓi na ce iya kulu bakinta yana rawa ta ce Ka tuno da wasiyar Dada, kar ka mance lokacin da ta ce ka riƙe ni amana idan ka mance to yanzu na tuna maka. Don haka ka yi haƙuri kawai, ba na son ka saɓa wa Allah ya yi fushi da kai, uwa fa ai ta wuce wasa malam. Malam ya sauke dariyar shi a cikin zarar ido ya ce, Muddin ka koma faɗa abin da zai sa Izzatu ta gane matsayinta a gonmu, to tabbas ki sani sai kin bar gidan nan. don haka yanzu ruwanki ne ki zauna da hassatu lafiya ko aka san haka don ni yanzu ba wani jira da zan yi zan tsige a wanki in ya da kwallon mangoro in huta da kuda malam yana ƙara maganar ya fita fu iya kulu tana zarar ido tare da maida numfashi a wahalce ta ce haka kawai zan karɓi tikitin wahalata ai wallahi ba mai sa ni koma waccan ƙaddararren gidan su kai ni lahira ban shirya ba zama daren ni da ku wallahi ta cinna kan motar ta a saman titi sannan ta waigo ta kalli yaron da aka ce ya yanke mai suna amma ta kalli yadda yake ta ɓata fuska sai kallon hannun yake yi yana son ya yi kuka a cikin kulawa ta ce da shi kada ka kuskura in ga hawaye a kan fuskanka don ba wani ya ce ka buɗe leda ba balle haka ɗauka kilifa ta yanke ka ba ai ka rasa sakamakon rashin ji gobe sai ka ƙara Fahad ya kalle sa ya yi masa gwalo da sauri amma ya kai masa duka aiko sai gashi ya ya famu ciwon ba shiri ya kwalla kara tare da kirka hannu Ami ta saka hannu ta sake ta make kan Fahad ta ce ga kuma sai na daina fita da kai tunda baka jin magana daga nan ta ci gaba da yi musu fada har suka isa ka fara gidansu dandazon masu haidin masu hidimta wa gidan sai gaisuwa suke kaiwa tana daga musu hannu a cikin sakin fuska sai da ta je har fa ajiye motoci sannan ta yi fakin kafin ta fito har yaran sun riga ta fitowa a waje suka fara ragayen shiga cikin gidan suna kiran suna amma da kwasi da ta daidaita sannan ta fito tare da saka makulli ta rufe motar ta ɗauko ledodin da ta yo sayayya ta fara tafiya sai ga wata ya aiki ta fito daga cikin gidan da saurinta ta karɓi kayan tana mata sannu da zuwa a cikin fara'a take ƙara ƙawata kyakkyawar fuskanta ta ce yawa sannu da gida ladidi tana gaba ladidi na biye da ita a baya a suka shige gidan tana shiga kai tsaye wajen hajiya fatima ta nufa inda su ammar suke ta kokowa tana rabon faɗan ta sami kujera ta faɗa ta ce wash wallahi na gaji da yawa zaman take da wuya sai ga alhajin gidan ya sauko da ga matattakalar gidan sama sa ɗauke da murmushi ya sami ɗaya daga cikin saitin kujerun da suke kai ya zauna ya kalli hajiya fatima da ke ta sabgar su fahad ya murmushi ya ce yaran amma yau ma faɗan ne ba kwa gajiya hajiya fatima Tana dariya ta ce, "Ai bar ni da yarana, ba ruwan kowa da sabgarsu, a daina sa musu ido, ban ce kowa ya raba ba." Ya dawo da kallon shi a kan Ami ya jefe ta da wani sha'umin murmushi, Ami ta kara narkewa a jikin kujera don ba ta san Hajiya Fatima ta ji ba daɗi, shi yasa sa ta yi kamar ba ta gan shi ba. Da ta ga zai takura mata tsam, ta tashi ta kalla Hajiya Fatima ta ce da ita, "Na gaji da yawa Amma, ni zan je in kwanta." Hajiya Fatima ta mayar mata da murmushi ta ce, To a fito lafiya, tunda yau ba za ki tsaya a yi rai da ke ba. Ami tana murmushi ta ce, Yaranki ba za su bari ba ai, don haka ne kan ba za su saka ni ciwon kai ba, kun ga inda na yi. Ta nufi fat ɗinta ta haye zama tana yi masu dariya. Alhaji ya bi ta da kallo har ta kulle sannan ya kai duban shi akan Hajiya Fatima. Jab suka haɗa idanuwa ba shiri ya diririci ya fara sosa iya. Hajiya Fatima ta yi murmushin ƙarfin hali ta ce, Kunya ta me abba, kawai ka tashi ka bi matarka in don ta ni ne. Kada ka ji komai yanzu zan shiga da yara na mu kira su des da sabis mu sha mu. Aiko tana ƙara magana ta ja hannunsu amma suka haye abinsu suka bar shi a nan zaune yana tunani. Karamci irin na binta, irin na bintu shi yasa ko da yaushe yake jin nauyin nuna zulumar shi a akan Hadizatu. saboda baya son ya maimaita kuskuren da ya mata a baya. Jiki ba kuzari ya ja kafafuwan shi ya haye Pat ɗin Hadizatu wadda a koda yaushe ƙaunar ta lankuwa take yi a cikin zuciyar shi. Ami tana shiga katafaren falonta ta ta faɗa akan wata luntsumemiyar kujera ta kwanta. aiko so tunanin yarinyar da suka yi karo da ita a shafin complex ya faɗo mata a zuciya ba shiri ta tashi zaune tare da dafe ƙirjinta da ke ta yi mata dukan lugude tsamta miƙe ta fara zariya a tsakiyar falon tana so ta tuna fuskan yarinya amma ta kasa saboda ba wani kallon fuskanta ta yi sosai ba a hankalinta baya ta kwata-kwata saboda tunanin su amma da ta baro a mota kuma ta san kafin ta shiga ta fito sun yi kokawa ta fi kala biyar shi yasa da ta fito idan ta a kansu tana ta sauri ta je ta same su domin ta ga wace wainar ce suke toyawa aiko sai gashi dan tsaikon da ta yi fahad ya kira ta yana cewa da ita ta zo amma ya yanke hannunsa da sabuwar kilifa da ta siyo musu amma yana ganin ta a leda ya saka hannu zai ɗauka fahad ya buge hannunsa ya karbe to shine shi amma wajen kokarin ya fisge da karfi ne a hannun fahad ta yanke su a hannu shine dalilin kiran ita amin hankalin kan yana kansu shi yasa bata sami damar yi wa izzatu kallo ko na sakon biyu ba amma fa kamar ta so ta ga fuskar musamman kamar da suke yi da yarinyar sai dai tana kokwanton ko hasashen da take yi ne a kullum yake yi mata gizo ba shiri ta fada akan kujera bas ta zauna tare da ƙara tarihi abin da ya faru a lokacin shiguwar abba ne ya saka ta katse wannan tunanin nata amma fa zuciyarta tana ta so ta gasgata mata cewa lallai tabbas ta ga fuskan yarinyar Izzatu ta koma makaranta ta ci gaba da karatunta yayin da a kullum bawa kalla ne yake kai ta ya dawo da ita zuwa wannan lokacin ta saki jikinta da shi sosai sun saba wanda idan ba wanda ya santa ba ba zai ce ba babanta ba ne. saboda ɗawainiyar da yake yi da ita ya kai ta ya dawo da ita sannan ga abinci mai rai da motsi da yake ta bata a kullum safiya da kallon da ake sauya mata kuɗin da ake bata a gida ma na transport da break tariyar su take yi a duk lokacin da yayanta ya je makaranta ganinta da bashi ta je in ji malam ko mama satu ai koyo da gobe bata bar komai ba an ce rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya tak ta mai kaya sai gashi lafari ya fara bazuwa a ƙauye izzatu biyar alhazan birni take yi suna su saboda a kullum sai an ganta wani alhaji ya ɗauke ta a bakin titi kuma idan lokacin dawowa makaranta ya yi sai ya dawo da ita ya ajiye tana laɓawa da makaranta tana yawon bariki labari har gidan mai unguwa malam ma aka tarye shi ana yi masa shagudan abin da ake zargin izzatu tana aikatawa duk da malam ya ji zafin abin amma zuciyarsa ta kasa amince masa izzatu za ta iya hakan shi yasa da ya je gida bai ji abin da tsauri ba ya dai kira mama hasatu ya sanar da ita mama hasatu ran ta bace sosai akan wannan kazafin da aka yi wa Izzatu amma ta ce da malam su jira Izzatun ta dawo domin su ji ta bakinta aiko baba kalla na kawo wa a daidai inda yake ajiye ta ya faka Izzatu za ta buɗe kofa ta fito sai ga fadawan da mai anguwa ya sa su laɓe a kan su saka shi a gaba har sai sun kai shi fada aiko suna zuwa ba bata lokaci ɗaya ya shiga gaban mota ya zauna yayin da ɗaya ya buɗe baya inda Izatu take a zaune ya zauna Baba kalla da Izatu sai rabon ido suke yi a cikin fargaba suna mamaki abin da yake shirin faruwa da su. Kafin Baba kalla ya samu abin cewa fuska a haɗe sarkin fada yake da shi, mu je ƙofar gidan mai unguwa yana son magana da kai. Zatu tana jin haka ta yi saurin buɗe ƙofa za ta fita jikinta yana ta rawa. Sarkin fada ya daka mata wata aniyar tsawa ya ce, Gidan uban waye za ki je ne? Bakinta yana rawa ta ce, Gidan mu zan je. Dan tsawar da sarkin fada ya yi mata ta firgita ta har fitsarin da take ta matsewa ya fito sha yana biyar kafafunta. Ba shiri ta koma ta zauna sai haɗiyan yawon wahala take yi. Baba Kalla ya ce da su kan zalba har suka je ƙofar gidan mai unguwa. wanda zuwa lokacin labari ya bazu a garin akan cewa an kama izatu da alhajin da ke ɗaukar ta a mota kafin ka ce me kofar gidan ta cika makil kowa da abin da yake faɗa wasu su kare izatu yayin da wasu suke ta aibanta ta tare da tofin alatsi ne akan asalinta jiki a sanyaye baba kala ya fito mota saboda ganin cincirodon mutane yan ganin kwakwab da suka baza ido da suka baza ido su ga me za a yi domin kada su yi mantuwa idan sun je ba da labari A maganin yanayin baba kalla da kwarjinin da ke fuskarsa ya sa mutane da dama suka sha jinin jikinsu musamman yadda suka ga Izatu ta fito tana ta wani maraya kuka saboda ita ba komai yake saka ta kuka ba sai tuna abin kunya da ta ja su malam a ƙauyen baba kalla da mai unguwa tare da sauran masu faɗa a ji a ƙauyen suka saka Izatu a tsakiya suna tambaya ta me haɗin ta da baba kalla Izzatu tana kuka ta yi bayanin tun farkon haɗuwarsa har ranar da ya taimake ta a hannun 'yan iskan da suka so su yi mata fyaɗe. Har zuwa ranar amma ta ɓoye abincin da yake bata don ta rage girman tuhumar da ake yi masu. Baba kalla ma ya musu guntun bayanin taimakon da yake yi wa Izzatu sannan ya ƙara da cewa Izzatu tamkar ‘yata na ɗauke ta ba zan taɓa bari a cutar da ita ba. Balle hani in aikata da kaina ni katangani a wurin ca raina falsa ne a wajen karin lafiyar izatu. saboda ni kaina idan wani abu ya same ta kwatankwacin wanda kuke zargi a yanzu to wallahi tabbas ba zan taɓa yafewa kaina ba wanda na san Allah ma ba zai yafe man ba da kun san wane ne ni a wurin izatu? na san da ba ku zarge ni ba amma ba komai na muku uzuri saboda rashin sani ne ya kawo hakan yana ƙara maganar wasu hawaye suka zubo masa ya ciro kuɗi a lajihunsa da mai guda ya ajiya gaban mai unguwa ya ce ga kuɗi na a siya a siya mashin ɗin da zai dinga jigilar kai ta makaranta na bar ku lafiya ya tashi ya fita ya fisgi motar shi da ƙarfi ya bar ƙauye tare da rakiyar 'yan iskan garin suna yi masa a ture gaba ɗaya wanda ke fatar jikin shi ya yi sanyi saboda dukansu sun san matsayin izzatu ga su malam da sa suka shiga tambayar su ko dai shine baban Izzatun idan ma ba shi bane to akwai wani abin da ya sa shi to idan har kuwa ba shi bane to akwai wani abu da ya sani dangane da Izzatun shi yasa suka yi tsit kamar ruwa ya ci su mai unguwa ya gyara murya ya ce sarkin fada a je a sanar da mai shela ya shiga lungu da saƙon na garin nan ya faɗa mutane Allah ya wanke Izzatu daga zargin da ake yi mata wannan alhajin da yake kai ta makaranta dan uwanta ne a birni. Aiko kafin ka ce me me gari kamin ka ce me gari yarin cibe da guntsuri tsoma wasu sun amince wasu kuma sun ɗauka kare ta ne kawai ake yi. Malam ma suna cikin gida suka ji wannan sanarwa hankalinsu ya ɗan kwanta amma dai sun fi son su je a bakin izzatu har gida mai unguwa ya sa aka rako izatu tare da yi wasu malam bayanin da mai shela yake yi sannan aka sanar da malam mai unguwa na neman sa ya kullu dai farin ciki faranta amma bata ce uffan badan tana jin tsoron abin da malam zai kada ta abin da zai sa malam ya kada ta gidansu da take kira kaddararren gida amma tana ganin fitan shi ta fara kyalkyale dariya tare da yin guda ta buga cinya ta ce yau dai kun fara giba abin da kuke shuka watakila ma watanni ne watanni ne a tsakanin uwar da ɗiyan hasatu sai ya fara murnar zuwan ɗa da jika dan boko dan boko a yi na na yi sama ta yi wa ƙasa ta shanye yarinya gado sai ɗan gado mama hasatu da tsatsan cikinta ta tashi tsam ta ja hannun izzatu suka shige ɗakin suna shiga ta jawo wuƙa ta ce da ita ko ta yi mata bayanin abin da ke tsakaninta da alhajin ba ko tambaya ko ta gaya mata abin da ke tsakaninta da alhaji ko kuwa ta yi mata gunduwa gunduwa da naman jikinta aiko izatu jiki yana kyama ta yi wa mama hassatu bayanin komai ta mama hassatu ta jawo ido waje ta ce wato duka shaidan da na yi masa a shi bai ji ba ko to wallahi ido na idon shi taimakon dole ne aka ce da shi haka dai mama hasatu ta yi ta yi wa izzatu fada kamar zata ta dake ta ta ce kuwa muddin ta sake kula shi sai ta tsine mata tunda haka take so izzatu sai kuka take tana ba da haƙuri akan ba za ta sake ba iya kulu hada su saka taɓarya a tomi tana kiɗa tana waƙar habaici kala kala malam ya dawo yana yi wa mama bayanin abin da mai unguwa ya sanar da shi akan baba kalla wanda shi kan shi malam jikin shi ya yi sanyi da ya ji don ya tabbatar Kalla ya san wace ce Izzatun tunda har ya da kuɗi a siya mashi a siya mashin a dinga kai ta makaranta da shi. Mama hasatu ma ta zargi lallai Kalla yana da masaniya asalin izzatu A nan take yi wa malam bayanin juyan da ya dinga juyan da ya dinga yi wa Izzatu a lokacin da iya kuli take ɗora mata talla. Aiko su suka aza alamar tambaya akan babu Kalla. Shin me ya dangantakar sa da Izzatu? To masu sauraronmu a daidan nan gabar zamu dakata.